a gurguje muna yi ma dafta barka da shigowa kuma alhamdulillah kafin da ya shigo na dan yi muku bayani mai takaitacce kan malam haka mun ga abubuwan da mu muka yi takwasa shekaru tun muna ƙanana har zuwa yanzu wanda bai dace ya ainihin ya sakaci da wannan damar ba da ko da minti ashirin ne ko arba'in malam ta faɗa muku wasu kalmomi wanda insha Allah ta'ala za zama alkhairi gare ku da mu baki daya wannan takaicin takaitawa shi ne malam da sunan ɗalibai ne na wannan makarantar suna harkar alƙur'ani kashi tamanin kwanci ta tafi cikin su duk iyaye ne amma saboda an sauƙi na samu abin da suka samu na ƙur'ani da sun sakon da suka mana hadda sun kamar da suna na fasu da hausa wanda kuma sun fara hajja daga kafi wasu na faha wasu na maryam wasu ma sun shiga har an biya kuma an ci wannan tanin da wuce wata abu zai yanzu ta fara wanda kuma su da wasu su ma da wannan makarantar ne suka hajja da sun yi aure ko kuma sun yi nisa da abubuwa haka suka dawo suna ɗan da abin da suka hajji shi da kuma ƙaramin aji wanda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 biyu shekara ta 2022 miladiya Allah ya kaddari mu haɗu a wannan makaranta mai suna eh sunan makaranta yana ban wahala na cd asarakawa yau asarakawan ke ban wahala cd ban asarakawa Allah ya kansa da rama Allah ya kai ladan ayyukansa da ya yi da sauran waɗanda suka bayar da gudunmuwa wajen asasa wannan makaranta a wannan gari na sokoto kuma a wannan anguwa na sultan ko kofar eh kokorot ake ce ma anguwan ko yawa to a nan wani wani shiya ce na local government na sokoto south ta alhamdulillah sai yana tunanin min kaduna south da yake ni a kaduna ma ina kaduna south ne kun san kaduna akwai kaduna south akwai kaduna north to allah ya muna albarka duka baki a wani dalili ya sanya na kawo na shigo makaranta na shigo sokoto saboda wani shiri haka da aka shirya karkashin kungiya ta jami'a wadda take shiryawa da gudanar da gasan karatun alkur'ani na ƙasa wanda wani program ne muka zo bita na ƙasa sai Allah ya sanya gashi sai in ce na kawo muku ziyara to muna fatan Allah subhanahu wataala ya haɗa mu a gidan rahama ya sanya mu cikin bayansa waɗanda za a yi rahama kuma alqur'ani ya cece su ko dan san da muke ma alkur'ani ko da bamu iya ba ko dan haddace shi da muke ko da bamu san sa duka ba ko don sanin fassararsa da muka ko ba mu haddace ba ko don fahimtar wani bangare wani kuma bangaren mu fahimta ba ko don muna kokarin aiki da wani bangare wani bangaren kuma muna ta wahala muna ta wahala kuma sai ka ga mu ajizai ne ko yawa sai ka ga in mun yi wani abin sai ka kuma wani wurin an kama mu sai sa hadisi ya inganta manzala sosai yana cewa kullukum fa'una wa khairul khata'ina at-tawwabun dukan ku masu kurakurai ne masu zunubi ne masu sabo ne fiyayyen masu wato fiyayyu a cikin ku waɗanda suke yin kuskure sun yi wanda sai Allah mun tuba ka yafe mu to Allah mun tuba ka yafe mu Allah ya yafe mana Allah sa mu cikin mahadata alqur'ani na gargaru waɗanda suka san qur'ani waɗanda ranar alkiyama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari cewa za a ce mu mahadacin alqur'ani mu abocin alqur'ani karanta alqur'ani ka ci gaba da hawa daraja da matsayi da samun ɗaukaka cikin gidan aljanna karshen kololuwan matsayinka a gidan aljanna karshen ayar da ka iya karantawa a duniya karshen abin da ka haddace a duniya Allah ya sa muna ciki malamai suka ce ba wai mahaddata Qur'ani 100% kadai za su samu wannan falalar da daraja ba ba gangaren kadai ake miki ba gwanaye ba ba waɗanda suke mahaddatan bane kadai a duk wani musulmi mai karanta alqur'ani ana sa rai zai iya samun wannan in ji a shek salim ukaini ne ya ce wannan ayat gamammiya ce da duk musulmi to allah ya sa muna cin waɗanda za a ce mana mu karanta ne ta samun matsayi gidan aljanna sai dai babu shakka cikin hadda alkur'ani akwai falala haka ne domin ma'abuta alkur'ani su ake ce musu ahlullah wa khasatuhu su ne mutanen yan gaban goshin allah yan lelan allah ke babu cikin bayan allah masu matsayi masu samun babban rabu waɗanda ainihin wato ko da ma a cikin gidan aljannan ko kiyama ta tsaya aka ce ina mahadata alkur'ani to su ana gane shi. ba don kuma saboda wannan falala da Allah ya masu ba duniya in aka tara wanda suka ji qur'ani da wanda bai haddace ba ana ganiya ko a wajen karatun boko ne a ajiyin akwai mahaddacin qur'ani ana ganiya za ga yafi kokari za ga su ne a class ko a soja za ga ta qur'anin nan sun fi kawo abubuwan ban mamaki ko a ina ne duk inda ma da cin alkur'ani yake shi first class ne first class ne a kwakwalwarsa a tunaninsa a mu'amalarsa a yanayinsa kai ko magana zai ma da cin alƙur'ani sai ya fi tsari kai ko tsufa ma da cin qur'ani sai ga ta fi kyau yana da wahala da ga tsoho ma da cin ƙur'ani dan shekara ɗari yana fitsari yana kallon fitsarin yana ga maciji ba zai yi ba ma da cin ƙur'ani ba amma mun sha jin waɗanda yake tsofaffi saboda tsufa sun je fitsari sai ya kalli fitsarin shi yana ga maciji ga maciji aka kurin ya gatsin ma yana rubi a guje amma banda ma da shin ne. shi tsukarsa tana yin kyau tana yin nagarta tana yin tsafta kai ko baka haddace ba karatunsa kadai na baka irin wannan daraja ba ai wata ba wani dattijo a zariya ya rasu ta ɗari cif cif amma wannan dattijan da ya tashi rasuwa komai na jikinsa lafiya lau ba abin da ya lalace na farko haƙora nawa kowane ɗan adam yake da shi talatin da na to shekarunsa ɗari haƙorinsa talatin da biyu idanuwansa biyu kowane haƙori lafiyarsa karkar zai buƙatar gilashi hannunsa lafiya lau kafansa lafiya lau yana kwance a asibiti dab da zai rasu sai ainihin wato an sa masa ruwa ne drip wata an yi wani ya ce ku cire mu cire mu gida zan tafi ba ni buƙatar wani abu na kuna asibitin nan ya ishe ni haka na gama iyaka rayuwata ta zo ƙarshe ana haba baba Allah dai baka lafiya a na gama ina ga muku gaskiya kamar wasa da bakin su da komai ranar juma'a a ranar juma'a Allah ya karbi rayuwa a ranar yau ku sa abin da zai baku sha'awa wannan da tijan har ya yana karatun Qur'ani har ya zai iya daukan Qur'ani ya karanta da haka kina san idanuwanki su farko jikinki lafiya ki samu natsuwa ko kishiyoyi uku gare ki ki ce ta hudu su rasa yadda za su yi da ke a ta kokuwa kire ki kayar da su ki kama wannan hawan jini wannan ciwon zuciya ki harbi wannan da ciwon gefen kafada daya ba komai za ki ba za ki dauka ki ta karanta eh ina fatan an gane bal naqdifu bil haqqi babiri bai batil buhu fa idha huwa zahiq ayar qur'ani ce shi qur'ani shi shine ayi lakanin da ake magana a shi lakanin ba wani bane zai baka koya baki a shi lakanin yana cin qur'ani laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum yace yace a wani wuri Allah subhanahu wataala yake ta ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub kina fama da damuwa kina fama da matsaloli kina fama da rayuwa ko me gidanki ne kika rasa yadda zaki da shi har Qur'ani kika yadda Allah zai shirya da shi yayanki ne sa qur'ani a gaba su ga yadda Allah zai zaɓa musu mu koma wayanda suka isa aure Allah ya aurar da su ga mazajen kwarai dan shi ke aurar waɗanda suka isa neman aiki Allah ya ba su aiki gari wato da za mu dawo mu rike alkur'ani da mun sha mana shi yasa magabatanmu suka bayar da kyakkyawan samfili na rayuwa dangane da yin riko da alkur'ani amma mu mutane wannan al'umma kun ga duk halin da muke sha kun ga duk matsalar da muke fama da su a ƙasar nan da duniya da ko'ina wallahi ya faru ne sakamakon ƙaurace ma daidai da karatun ƙur'ani kaɗai da muka yi karatun shi shi ƙur'ani fa shine littafin da kana karanta shi kana samun albarkarsa ko baka aiki da shi ba to ina ga kai aiki da shi Allah ya ji kan ɗaya daga cikin manya-manyan magabata ana ce mishi Yahya bin Sa'id al-Qattan ɗaya daga cikin manya-manyan malaman hadisi wanda irin su yahya bin ma'in da su ali al-madini da sauran manya-manyan malaman hadisai sun yi magana a kan cewa siƙa ne ba komai sa ya zama siƙa ba yana daga cikin tarihinsa da aka bada saboda tsananin tsananin himmantuwa da alkur'ani kullum cikin awa 24 yake sauke Ƙur'ani. yahya bin sa'id al-qattan malamin hadisi yahya bin sa'id al-qattan idan ya ɗauko ƙur'ani da tsakar dare kafin la'asar ya yi hatima, sannan da la'asar a tara mai ɗaliban hadisi kuma ya zai ba su hadisi na kula ƙala na, ƙala haddasana waye ga ƙala haddasana Allah ji kan ƙala haddasa na kan ƙololuwa nan. don haka ya fice wajen ilimin hadisi saboda ne saboda ƙur'ani su imam annawawi duka da kuke jin labari da suna duk ƙur'ani suka rike su imamun bukari da kuke ji yanzu ba muna yadda watan ramadan da wata ɗaya da 'yan kwanaki ba da irin su imamul bukhari da irin su amur bin hanbal da duk wani wanda muka sani cikin malaman magabata in ƙur'ani ya zo to watan ramadan watan ƙur'ani ya zo kenan alƙur'ani ya zo sai su aji komai su koma Shi shine littafin da kana karatun sa kana jin daɗi kana samun nutsuwa kana samun kwanciyar hankali yanzu in na karanta shi in ji daɗin karatun in kika karanta shi in ji daɗin karatun kai ma in ka karanta in ji daɗin karatun ka karanta wani ya zo ya karanta ka ji na wani ya fi daɗi shi ma na wani ya ji na wani ya fi daɗi ƙwar'ani ne ka ɗaya haka ko ba haka ba ne yau da za ka ɗauki wani novel ji daɗin shi ina magana jari ce ina kulɓa na ɓarna ina daidai dubu da ɗaya ina waye ina waye da an fara bata labarin sai ka je kai wannan labarin na ma san gaban a da aka yi kaza wacce aka yi kaza ne ainihin cikakken labari na wanda mutane ke nema har yanzu ba su samu wanda zai karanta musu rai ko akwai wani labari yanzu da yake ake yayi wai labari na eh labari mara kan gado labari mara tushe Shi ne cikakken labarin da za ka samu ka ji kana jin daɗi kana samun natsuwa kuma yana amfana ka ne littafin da in ka karanta shi yadda ka san kana yi wa kanka allura kana yi wa kanka abin nan check da ake cewa irin general check-up na jikinka tun mai kan da ƙwararri kamar yana wa jikinsa general check-up ne kamar kaje je asibiti ko kaje asibiti an maka general check-up in ka karanta ƙwararri tana yi wa kanka shi yasa imamu shafi da daɗewa allah ji kansa yana cewa khairu jalisin la yumallu hadithuhu ko wa tardaduhu yazdadu fi tajammula shine fiyayyen aboki khairu jalis fiyayyen aboki in kana neman abokin ba za ka gaji da zama da shi ba shine wa shine qur'ani amma duk wani aboki a duniya duk yadda kake son sa kana kaunar sa kana farin cikin ganin sa ba ka son rabuwa da shi wata ran sai ga ya gundure ka ya ishe ka ba ka miji ne lokacin kuna samartaka eh saurayi da budurwa yana zuwa wajen ki har Allah Allah kike magarba ta yi yazo inda magarba ake zuwa ta a gidan ko ba haka bane ko la'asar Allah Allah kike la'asar ko makaranta kika je ana karatu kina zai karatun ana do you understand ke kina kallon sunan shi ne a gwagwalon hey hey pretty girl what, what are you thinking about sorry sir ba za ki iya faɗi ba saboda ya mamaye dukkan tekun da ke cikin zuciyarki ba haka bane shi ma yana can ko wajen aiki ya je kin mamaye dukkan ɗokaci da linzamin rayuwarsa yana dai hulɗa da mutane ne amma dai mutum ne ba mutum ba in ma ɗalibai ne malami ne a makaranta ya haƙuri malamai in yana karanta an ajin akwai mai sunanta da ya zo kan sunanta sai ya ya faɗi sunan da kyau ya bashi haƙƙinsa sai ya bashi haƙƙinsa wa musa haƙƙa hukum min as-sifati al-lazimati wa sifati al-arida ko wal gunnati wal qalqala wal wa iya bayar saboda mene saboda girmama ta da kuma ganin darajarta da kimanta ma kai sa a sunan mahaifiyarsa shi sai ya rika saki ya rika ci abu wannan kuma mai sunan mamana ne kuma ƙarya yake sunan saboda ba maman wannan ke nuna maka dan adam yana son abu yana mai da rayuwarsa zuwa ga abu to amma da zarar an yi auren sati ɗaya an yi auren an fahimta hausa suka ce zo mu zauna zo mu saba tsakanin harshe ma da haƙori akan saba ba haka bane da ya ce to ke ina abinci to wallahi mai gida abincin nan fa ba a gama shi ba daɗa yanzu kaka za a yi to yanzu ko restaurant za ka kai ka siyo mana abinci to nan da nan in ba a isa ba sai ka ga yana neman ya ɓata rai sai ga wancan soyayyar da aka yi a waje yanzu ba za a iya tunano ta ba a baiwa juna uzuri sai ka ga duk irin soyayyar da aka buga a waje kuma aka da cikin gida sai ga dan wani abu sai ya nemi ya hada sai ka ga wani rabon da ya ce i love you tun lokacin yana zuwa daɗi yana zuwa zance yanzu gashi an yi aya goma ba i love you ko da guda goma akalla ko da arziki ko wanda ɗaya a ce i love you mana guda goma wato dai shi ka ta zamantakewa tana neman ta yi kamari sai ka ji duk wancan soyayyar da aka buga rana ɗaya sai ta je ta samu baba ta ce baba ni fa wanga bawan Allah ba ni bida ce ga rayuwata saboda haka ta cinke wanga aure in ko ba haka ba in ko ba haka ba wallahi baba ina ina faɗa rijiya ha hawa wance ba ke kika ce kin kin gani ba an turo miki malam wani mai karanta da alkur'ani a makaranta kaza a kawai ba ka wani malam wani a makaranta kaza wallahi ya faru a kaduna akwai yarinya wata zakakura yarinya ban su in ba da sufofin da za a gane can ne alkur'ani lokacin da muka yi yayin gasar karatu a alkur'ani wuraren 90s a jihar kaduna yarinyar ana karatun kur'ani in ta zo fili kuna karatun kur'ani kuka ake saboda tsabagen iya karatu wani babban mahaddaci a cikin garin kaduna ya neme ta a lokacin karami ne ba <laughs> da ba ta san zai zama babban mahaddaci ba <laughs> kusan lissafin allah sa mu dace ya neme ta ta ce ita wallahi allah kiyaye ta a wurin mahaddacin kur'ani tare da cewa ita ma a ce wani mutum ya fito daga abuja ala gafarta malam ya zo da ya mata set akwati set kawai kala biyar ya mata setin leshi leshi setin atamfofi setin kayan ƙananan kaya setin sabullai setin kayan abin wuya komai set set akwati kala biyar ya mata lokacin mutumin yana da yana samun kuɗi yarinyar nan ta ƙi hauren mahadicin alkur'ani aka zo aka yi aure ta aure mai neman duniya kuma allah ya ba shi duniya ya kai ta abuja ya kama mata haya wasu kama abuja gidan haya kada ya isa kafe gida gidan haya kawai yanzu a abuja akwai gidan da aka bar labari kawai kudin haya shekara ɗaya miliyan arba'in ala ta malam miliyan arba'in bai isa ka zo ka ce gida ba mai su wani layi koko koko ron ko da kusa da fadama fadama ne ka dan saya a hankali eh ko fili ne ka dan saya ka gina daga baya to amma ka je ka kama hayar miliyan arba'in jama'a an yi an kama gaskiya wannan bawan Allah ya fara karya tun yana iya biyan kuɗin haya ya dawo bai iya biya yanzu mai zai faru jule da ita Kaduna ya samu wata yar anguwa da can baya bayan gari a Kaduna ya kama masa haya ana uwa ka ubanka kai ba haka muke da kai ba a hankali a hankali ran nan da na ganta sai ga malama ta da tana karanta a islamiyya irin wannan gaba ɗaya ya lalata rayuwarta ya tafiyar da budurcin ta hijabinta duk ko kuma ba ku gane ba kun san mace in ta ɗauko talauci Allah ya raba mu da talauci ta ɗauko wahalar rayuwa da rashin nutsuwa in yi mata yawa ta ki na da kanta to in ta tashi ka ganta yadda ka san ta taso daga ganta kamar wata sabuwar mahaukaciya in ka ga idanuwan ta furi furi yadda ka san dalwa ka annan wurin yadda ka san bishiyoyin kukan nan na kan hanyar sokoto kafin ka tafi zamfara haka za ka ganta yadda ka san za su taso su biyo ba haka bane jama'a ku yi hakuri magana gaskiya ce yanzu dai wannan baiwar Allah ya aka yi wance kika dawo haka wallahi wani kudi ya kare wani ya fi hada kwata na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na ce to wani ya ƙur'ani Allah fata mala a yanzu ƙur'ani babu sai dai mu ji a kafet. jama'a wannan yanzu wannan waye jawo kansa ita ita jawo kansa ko ba haka bane da ta haƙura da sairu jalisin la yumalla hadisi wannan dan bayan bawan Allah nan da ya zo ya nemi auren shi in dai yana da addini yana da dan abin da zai iya nemowa a ci a wa kuma ɗabi'unsa na da kyau ku kula bai na kausayin ɗabi'unsa mai kyau don kuma idan ɗabi'un ma da cin ƙwar'ani bai da kyau shi kuma bai da wani amfani wata la'alim na ba'al da zai ce nawa a yaki na fansal kamina fa atba wa shekaru fa kana minal sai ya zama kamar sai ya burge ki duk wanda bai da ɗabi'u masu kyau wannan kuma ba abun magana ba don haka kyakkyawan misali kenan nake ba mu dangane da daraja da kuma falalan alkur'ani da kuma zama cikin da'ira ta alkur'ani na san kun da rana ta yi na shigo ne kawai mu danganta da a ce tun azumi kila da zan iya ɗaukar lokaci mai tsawo amma zan yi amfani da wannan damar tun da an ce ɗalibai ne mahaddata cikin ku aya ko da ta haddace ƙur'ani akwai babu akwai ko ina take zan nuna fa in ba nuna ba zan gane ina gane a ido ina ganewa in nuna nuna akwai yan izo arba'in a karamar kallawa ko lokaci ya kusa ko to yawa akwai yan izo talatin akwai yan ashirin yan goma jika jijiya akwai har yan biyu ma ba za a rasa ba da Allah ya samu albarka to zan yi amfani da daman in ba ku tsaraba tsarabar mahaddacin alkur'ani sunan abinda zan bayar yanzu tsaraban mahaddaci alkurani ina son in kina da abu rubutu ki ɗauko da 'yar takaddanki, wannan tsaraba ta mahaddaci alkur'ani wato wata tsaraba ce wadda da dama da daman ɗaliban da suke haɗa alkur'ani ba su santa ba galibin ɗaliban da suke yin hadda ba su santa ba me yasa saboda ita wannan tsaraba ita ce kaman muna iya cewa ita ce kaman sirrin mahaddacin Qur'ani kina so ki hadda kuma wannan haddan ta zauna daram dam dam ta zauna ta zauna ɗan ɗan a kwakwalwarki ko bayan shekara nawa ne aka zo aka taba ki za a ji wannan haddan tana waccan baiwar Allah ya ta yi riko da wannan tsarabar da zan bada yanzu kila da ko da menene ya same ta a rayuwa in Allah ya ta haddasa ba za ta lalace ba muna jin yara da dama yanzu ƙanana suna haddace alkur'ani yan shekara bakwai takwas tara goma sha ɗaya sha biyu bayan kwana biyu ta nemi haddan babu manyan ma muna jin su suna haddan alkur'ani wasu shiga musabaka su fafata su na ɗaya su na biyu a kai su makka su dawo a kai su umra su dawo su je wasu kasashen masu musabaka su dawo amma bayan wasu shekaru sai ka nemi alkur'anin ka rasa to galibi rashin ruku da irin wannan tsarabar yake jefa mutane cikin irin wannan sai ka ga mutum ya manci ƙur'anin. wannan tsaraba tsaraba ce sai yadda ake muraja'a mahadici alkur'ani ya kamata ya riƙa yin muraja'a kuma a tare ya kamata ya riƙa yin hadda abu na farko ina so ku sani duk wanda yake haddan alkur'ani to kai ya bambanta tsakanin hadda da muraja ki dauka in dauka mu dauka da hadda da muraja duka abu ne abun nufi anan kullum in dai ke dalibar haddan alkur'ani ce in kai ɗalibi ne mai hada alkurani a kullum ka kawo kanka sai kayi an wani abu cikin abin da ka haddace kuma sannan a kullum sai kayi hadda in ka raba ɗaya da ɗaya za ka samu matsala duk ran da baka yi ba kai hadda kaɗai ka samu matsala duk ran da kai muraja'a kaɗai baka yi hadda ba ka samu matsala saboda haka a kullum akwai tsarin muraja'a akwai tsarin hadda wanda ya kamata ka tsara wa kanka komai rashin lokacinka ko da a banki kike aiki kina tafiya karfe bakwai ki taso karfe bakwai na yamma wannan tsarin akwai irin tsarin da zai daidai da rayuwarki ko da soja kake an tashe ki da daddare kun wuce wajen gudu kun dawo filin fama kai ko a san bisa mutum yake akwai yadda zai yi amfani da wannan tsarin kuma ya rika muraja alkur'anin sa ba tare da ya lalace to ya wannan tsarin yake zan faro tun daga farko har zuwa hisbi sittin mutumin da zai fara hadda yau yau akwai wata bata fara hadda ba sai yau za ta fara ashe kun girme ni ko a wannan tsarin to shi kenan to ni yau zan fara hadda misali wanda zai fara hadda yau da farko ya sa wa kansa ya duba ya samu malamin sa ya tambaye shi ala ta malam yadda ka ganni ka san kwakwalwata ka gwada ni ka ga basirata a ganin ka aya nawa zan iya haddacewa a kullum a yaushe ba a sati ba kuskure ne ka auna kanka da sati sati ko wata wata a kullum kullum duk abin da zaka ka rika kiran shi na kullum kullum ne saboda haka malamin ka zai baka shawara ko wata kawarki ko wani abokinka ko wani na kusa da kai wanda ya san sirrin ka ya san abin da zaka iya dauka da abin da ba zaka iya dauka ba sai yake zaka iya daukan aya rabin shafi ne kullum ko aya biyar ko mu mun yi hada ne rabin shafi shafi farko mun fara da ayi biyar biyar haka muka fara a hankali sai muka zo muna rabin shafi kacci raina dan an ce zaki fara da rabin shafi idan malamin ka ya baka shawara kaka ce wuce nan haba abun kunya kamar ni gande gande da ni ana tara a ce kullum ba zan iya shafi tara ba ko shafi ɗaya ba kullum ni da ni da kaza zan yi a sai da shawaran da malamin ka ya baka ka kuma fara tafiya da wannan shawaran abin da zai faru shine nan gaba za ka waye gari sai ka ga ba ma sai an ce maka yanzu yau kaza za ka haddace ba na faɗi muku da rabin shafi muka fara ko da aya biyar biyar muka fara ko sai ya kuma muka waye gari a rana sai ka zo sai ka haddace sura ɗaya baka sani ba baka san ma ka haddace sai ka haddace ayi 150 a rana ɗaya ne ka irin su suratu shu'ara duk a rana ɗaya aka haddace ta irin su suratu yusuf duk ba a raba ta su haka haka ba a haddace ta eh mana ila wani ta ce kai suratu yusuf me yasa saboda ba mu yi garaje ba tun farkon al'amari ko amma da mun fara da garaje aka ce garaje gaje ya ce a kawo miya to bayan kwana biyu sai ka gaji abubuwan su rikice in dambu ya yawa baya jin mai amma kaɗan ake zuba dambu ana zuba man fa sai ka ga ya ji duk yawan dambun sai ka ga ya haɗu ko ina ka ban ka leka ka ka haka sai ka za akwai man a wurin to saboda haka abu na farko kenan ka ɗiba ɗan kaɗan a habbul amali ilallah a duwamu hawa in ƙalla mafi soyuwan aiki zuwa ga Allah aikin da za a dawoma kullum kullum ana yin shi komai sa so da haka idan malam ko aboki ko mijinki ko wani nake ba ki shawara ki fara da aya biyar to ki fara da aya biyar wannan ayoyi biyar in ya ake haddasu shi yasa hikimin fara da kaɗan kenan waye za ta gaya mana misali yanzu zan fara hadda aya biyar biyar kamar so nawa ya kamata mu ne ta aya biyar dan haddace waye za ta ba mu shawara na'am kamar so na sai to uku kawai ya isa ko to so biyar mana ko ci aya so ɗaya ko so biyar yayi to so nawa ku gaya mun mai so goma ah. yawwa to kin ji wadda ta kusa zuwa inda za so goma ai insha Allah kina tashi kina shiga kitchen ai na sun biya sun zube <laughs> ki hada da kai so goma kina shiga kitchen to sun zube Allah ko kin gama girki ki gaba ɗaya kina za ki kwanta to bari in gwada an gani hadda da nan da ne so goma bismillah taho ai ba za ki ji ko ɗaya ba in ko ta zo in Allah ya da kika tashi bacci ki kiran kiranta ba za ta zo ba za haka karanci karanci karanci kin yi sakaci kin yi shiririta wajen maimaita karatu shine ki maimaita abin da za ki haddace a kowace rana so saba'in karanci so saba'in in kuma za ki iya akalla yawanci ya kai kamar ɗari ya kai ɗari da Allah aya biyar ba za ki iya karanta su saba'in ba a kaman fa subhanallahi ne fa da muke kullum muna subhanallah sau ɗari da safe mi ɗari da rana da mi ɗari da al'asar da magarba da isha ɗari to za ki iya kuma ya zanto kina da lokaci na musamman wannan lokacin naki ne na kai babu kunna rediyo a lokacin babu hira da kawaye ba girki zaki ba yaran ki duk sun sallame su na su zuwa makaranta sun tafi makaranta masu bacci sun tafi kai shi kansa mai gidan kin sallame shi wannan lokacin naki an fahimta shin tsakanin magariba da isha ne za ki iya awa ɗaya fa ya ishe ki wannan aikin awa ɗaya kullum ya zama kin ba har da awa ɗaya ya ishe ki watakila wata ce to ai ba lokaci a'a awa ɗaya a raba gida biyar na'am awa ɗaya a raba shi a ɗari kai ƙafa ɗari a mai da shi a raba shi gida biyar nawa zai baki ashirin ashirin kina idar da sallah azhar sai ki maimaita su ashirin la'asar su ashirin magariba su ashirin isha'i su ashirin asuwa su ashirin kin yi ɗari a ranar ko ba ki gane ba an fahimta ishirin ishirin so biyar biyar kawai aya biyar kacan ya danganta da abin da zaki amma ni na fi ki fara da biyar in san samu amma ya danganta da tsarin amma ki fara da biyar ko rabin shafi shi ma daidai yake da biyar din nan zaki mamaki nan gaba akwai ran zaki zo sau uku zaki karanta suratul shu'ara sau uku na karanta tana da ce misali sau uku bayan kuma da na gaya muku ga tsari na biyar biyar biyar sai ta nace muku a hankali za ku zo ku je da abin da ya sauki kuna biye da ni ai na ganin mu tsaya na ma duk kun kana saurara to mu ci gaba to shi kenan yanzu yau na fara hadda na karanta ayoyi na guda biyar na zaɓi lokacin mafi tsada a waje na lokacin da ya dace da ni lokacin da nake da shi na kashe waya na kashe whatsapp na kashe facebook ko ba haka bane na kashe rediyo babu je shafa labari na gama duk da matsalolin gida na gama girki ba shine a gabana ba yanzu wannan lokacin na qur'ani ne kuma ayoyi biyar kacal nake so ni cikin awa ɗaya so ɗari zan maimaita kin gama so ɗari ko ayoyi biyar ɗin nan to shikenan sai ki tashi tun da yau kika fara hadda alhamdulillah sai sun farka yau ku ba muraja yau ranar hutun muraja ne tun da baki hadda ci komai ba yau kika fara hadda ko ba haka bane sai dai in kina da abun sadaka ki sadaka yau kin daura dan ban hadda Allah sa albarka yadda na fara yau Allah sa hadda ki ko ba haka bane yanzu sai zuwa gobe ko sai zuwa gobe in kin samu dama waɗannan biyar in da ba su da yawa duk sallah tun da ke ba masallaci ke zuwa jami'i ba duk sallah ita sabara wannan ayoyi biyar din su kai kika sani duk sallah za ki karanta su sallah asuba ki karanto ayoyi biyar din nan da kika da shi a rana a raka an farko da raka a biyu ba ki laifi ba sallah la'asar magarba me hikimar sa karatun hadda a cikin sallah saboda ya tabbata malamai sukan bai wa mahaddacin alkur'ani shawara ko wuri ne ke maka gargada ke baka wahala in ka tashi a cikin sallah zai zauna zaka ji ya daina rawa saboda in mutum ya kabbara sallah ba shaidan hadisi ya inganta manzo Allah sallallahu ya ce idan aka kira sallah shaidan guga yake ya ta gudu ya ta gudu yana fitar da rihi har har sai an gama kiran sallan sai ya sake dawa in aka ikama ana yin ikama kuma nan ma ya ƙara guduwa to in kika yi sa'a kika kabbara sallah duk da yana dawa fa kawai ne ya ce to ai shi shi shedan ya tafi yakan dawa an kabbara sallah kamar da annabi ya faɗa sai zai ka tuna kaza ka tuna kaza inda kika aje kuɗin nan kika manta sai ya gaya miki ga inda yake a cikin sallah saboda mun saboda ya baki da Allah to almuhim in kika sa ayoyin a cikin sallah zai taimaka miki wajen zaman hadda an fahimta to shi kenan kin ga aka yi a kin haddace aya biyar a ranar kuma kin karanta su so goma sha bakwai sai mana ko so goma sha ko so goma misali gwargwadon adadin abin da kika iya a sallolin farilla in ma hakan bai samu ba ki kokari kafin ki kwanta bayan ki zo kin gama komai kafin ki addu'a kwanciya bacci sai ki gani ya ayi biyar din nan za su zo zaki ji wallahi in kin karanta so 100 din nan kin bi wannan matakin zaki ji sun zo tiriyan tiriyan tiriyan dalla dalla dalla ki kike ci alhamdulillah sai ki addu'a kwanciya bacci ki kwanta gani na wayewa inda asuba ne kika tsara zaki rika yin hadda yanzu zaki zaki dauki sabuwar hadda ko to daga yana za a dauko sabuwar hadda mu dauka yanzu kin faro daga alif lamin zuwa muflihun da aya biyar ba kenan to yanzu ta ina innal ladina kafaru to ba daga zuwa sai ki faro daga innal ladina kafaru ba a daga alif lam za zaki faro ki karanta so ɗaya kan kullum kafin ki ƙara sabon hada na gaya muku ni tsarin ta da maraja da hadda bai ke ake tafiya ko ba a raba su in aka raba su matsala kenan saboda kafin ki fara innal ladina kafaru sawan alaihim sai ki dauko alif lam sai ki karanta ta waɗannan ayoyin guda biyar din da kika haddace su a jiya kai an tuna sai kin kai muflihun sai ki hamdala sai ki dauki innal ladina kafaru shi ma sai ki karanta sau ɗari gwargwadon lokacin ki in zaki raba adadin lokutan sallah ne da hanci ne da yammaci ne kai kika sai da zaki ki raba amma dai a rana kake kake kake kake da ake cewa karki ki tabbatar ki tabbatar da cewa kake kake bari ki bacci ba sai sai kin karanta wannan adadin sau ɗari zaki ga kina fara zai zama miki jiki amma a ranar farko ko na biyu zaki rika dan jin wahala wahala yanzu kin yi ayoyi guda biyar yau ko su ma kin ki tsarin muraja da muka ambata yanzu wa washe gari kaga ina zaki dauko na'am wala hum azabun alimun bima kanu yakzibun ba shine aya goma ba to yanzu kin dauka daga wai zalikul ne gaban wai da fi lalau to yanzu za mu tashi daga wai da fi lalau ne eh? ba haka bane daga na za mu daga alif lami sai mana sai kin dawo farko ki karatu sai kin zo nan wurin shak sai ki ƙara ayi biyar washe gari za ki ƙara sabuwar hada daga na za ki daga alif lami washe gari za ki ƙara sabuwar hada daga na za ki daga farko washe gari haka za ki sai sai haddiki ya kai yawan hizbi biyu a kullum hizbi biyu mun ci nawa ne karanta hizbi biyu duk hizbi ɗaya minti bakwai ake karanta ko minti goma sun ga minti ashirin kun yi maraja hizbi biyu cikin minti ashirin to a kullum in har da ya kai hizbi biyu to sai ki dawo sai ki raba maraja an gida biyu yanzu kuna ni? wai irin maraja ta fara yawa na hadda ta ta fara yawa sai ni nan hizbi biyu na haddace eh, shi na ma hawwali ma zaki lokacin to sai ki raba yau za ki marajan hp ɗaya daga alif lamin zuwa akwai kuma una sai ki koma can inda kika tsaya a hadda sai ya kulu sufa ba nan bane gaban sai ki ɗauki aya biyar an fahimta washe gari a daga alif eh haka ne washe gari saura hizbi eh cin abin da kika sai ki dauka daga afata kuma wani zuwa sai ya kulu daga can kuma inda kika aje aya biyar ɗinki sai ki sake ɗiba a dai kullum sai kin yi hadda sai kin yi maraja sai kin yi hadda sai kin yi maraja kuna gane kuwa har haddanki ya kai hisbi uku ya kai hisbi uku ya fara yawa sai ki raba yau hisbi biyu gobe hisbi ɗaya maraja kuma haddan aya biyar haka za ki ta tafiya har haddan ki kai hisbi hudu sai ki raba izu biyu izu biyu kuna gane kwa kama an ɓace lissafi yawwa an ɓace lissafi idan kika haddace hisbi biyu ko yadda kuma tare tsarin haddan ki aya biyar ne kullum kuma sau nawa ake maimaita yawwa abin da yi bayani ba yanayin maimaitawa ba aya aya za ki ɗauka ba alif lamim alif lamim wata ɗauki sharbi kama wata mai zikiri kama wata sabuwar zakirar me zakiru na na mace zakiru na miji zakirar ko akwai zakira mace a sabuwar shaida ne kama wata sabuwar da alif lamim alif lamim ba haka bane da karatu mai kyau za ki ɗauko alif lamim ayoyi biyar ɗin za ki haɗa ta bai ba wai aya aya jin mai hadda aya aya zai yi hadda mai karaya kun san karaya karaya duk wanda ya hadda aya aya to hadda shi za zama kamar karaya yake mata da an zo wajen karayan sai ta fa sai za ta iya tashi za a iya gane nan wurin akwai karaya za ka ji ayan gaba tana iya daddaukewa mafi yawanci waɗanda suka hadda na yanka ka haddace ka sake yanka abinda yake yawan faruwa da su kenan su ma to shi wannan zamu zo matsaloli akan waɗannan yanzu dai muna magana akan yadda ake hadari wai ta ce bata gane ba yanzu kin gane ko kin haddace hizu fifi yanzu kullun zaki izu daya kin haddace daga alif lam zuwa sai ya kullu sufa ba izu ba kenan kin ga zaki yau alif lam zuwa afa tasma'una ba izu ɗaya ba kenan gobe zaki daga afa tasma'una zuwa sai ya kullu malam ba haka na ce ba sannan haddanki can can bakin tsaya sai ya kullu bane to ai zaki dauki aya biyar ne kacal yake karanta ta yadda ne bayani to ya ake bitan ake karantawa nace duka zaki karanta kai biyar in kika dauko su alif lam har zuwa muslimun karo daya sai ki sake koma sama kin ga kini na biyu ke sai ki sake koma in kika yi kaman guda 20 kina kallo haka ba daga ido to kuma sai ki rufe sai ki guda ɗaya da ka kina da dan abin ga ki ba laifin ki dan samu carbin Eh, ba ruwan shi da kono shi kai kere kina kirga tarbin shi in yaran da ya kare to ya kare sanin shi kai tsarin kenan kowa guda ɗari bane carbi shi nan shi na lafiya ko da ka in kika kama ashirin kike daga take ɗaya da ka in kika ji ya zo da ka sai ki ce so mata ɗi eh dan kin yi ashirin kin ga kin daga kin sai ki aje galibi yaran mu maka da haka ake da an yi ashirin sai a aje ni hala na da shi a kara mun na hada shi barin biya zai biya a lokacin lafiya lau amma bayan wani lokaci ba zai iya ba sai ka a da mu na allo idan mutum ya zo ya ce ya yi hada ya ce shi kenan ruga a guje ka je wajen bayan can ka sai ta kanta ne tafi ya je ba yana hakika ce to karanta to yana zama sai ya ji abin ya zuwa an fahimta me yasa saboda duk sabuwar hadda in aka yi ta wato in ba ta zauna ba to da zaran jinin mutum ya motsa na jikinsa ya kazar kazar to sai mutum ya neme don mutum shiga cikin jinin jikinsa haka tana shiga jinin jikin mutum ko daga bacci ta tashi mutum karanta zai karanta shi ma wannan mai ashirin in ko daga bacci aka tashe shi ba zai iya ba sai ga eh, eh, ina ne an fahimta idan haka in kika yi ashirin ɗin sai ki ɗauka yanzu kika fara sai ki karanta in kika yi nan da ka ji ka ji ya zo ki ce alhamdulillah sai ki bude qur'ani ki karanta ɗaya da ka ɗaya da qur'ani ɗaya da ka ɗaya da qur'ani har ki kai kaman goma kin kin samu nawa talatin to yan sai ki kike sai ki goma kuma da tazalla ki tai ka tsantsauta goma zalla kin samu nawa arba'in sai kuma ki bude kaman baki taba haddace ba ki tai goma zalla goma zalla kina sallu sai ki rufe goma da ka daga nan kuma ma shi ko ki rufe ki tai da ka har sai kin cika ɗarin kuma ki ta kallon ki tai ki tai har sai sun cika ɗarin wanda ya fi kallon ƙur'ani lokacin da yake hadda Shi ne wanda ya zaman hadda amma wanda da ya karanta su ɗaya ya ɗauke kai ya fi kowa wauta ya fi kowa samun matsala ya fi kowa da yazo zo yana yi yana tana matsalewa me yasa saboda bai kura ido ba sosai bai kalla ba da kyau sai sa ake son kallo lokacin da ake haddacewa mutum ya fi sa ido sama da ɗagawa da kuma yi haka da mu kai da ake so in ka haddace Qur'anin kama sai dai ka aje a matsayin tarihi ka su gani aji wanda ya hadda abin kunya ne kuma a ganshi da Qur'ani haka bukatan Qur'ani saboda ke ma Qur'ani ce yanzu kai ma Qur'ani haka bukatun ce kana da mutafi da kake kallo kana karanta kawai ka iya kana tare da ni to yanzu izu biyu muke ko yanzu kin gane izu biyu yana zuwa izu uku izu biyu izu daya ba ku gane ba ma'ana ba ya da ce izu biyu ba yau zai izu biyu gobe ma yi izu biyu eh, izu ɗaya jibi ma izu ɗaya izu gata ma izu ɗaya tare da yan gutsutsurin ayyukan yara ba su kuma gane ba yan fatalan fatalan waɗannan ta abin da yake kara na gama kullum sai an karanto su duka ina nufin haske hada shi ya kai izu uku idan ya kai izu uku sai ya raba maraji'ansa gida uku gida nawa uku kullum zai karanta izu ɗaya izu ɗaya izu ɗaya kuma ce karanta izu ɗaya da wanda yake hada a cikin minti bakwai za a karanta izu ɗaya ciki nan da nan ka gama sai sabuwar hada. jama'a wannan ana bin wahala ne zai gagari mutum da ka zauna ka karanta izu ɗaya sai ka ɗauki ayi biyar ɗin naka sababbi ka shirya inda ka tsaya za ka ci gaba sai ka bi wancan tsarin da muka kawo na yadda ake karanta na adadi da kuma kaifiya kuna gani har hizu hadda sheka izu hudu in yana da lokaci sai ya dawo da murajan shi izu biyu izu biyu in kuma dan makaranta ne ba lokaci sosai sai ya izu ɗayan nan izu ɗayan nan izu ɗayan nan kuma kwana hudu ya yi sauka abin da ya haddace a kuma kullum sai ya yi wannan ayoyi biyar ɗin nan har ya kai hisu biyar in yana da lokaci sai ya dawo da su izu uku izu biyu in bai da lokaci sai ya bar su izu ɗaya izu ɗaya ko izu biyu izu biyu izu ɗaya kuna gana har ya kai hiki shida sai da izu uku izu uku in zai iya in da lokaci izu biyu izu biyu izu biyu in bai da lokaci sosai ya zama mashiricin karshe izu ɗaya izu ɗaya izu ɗaya ma'ana so ake a jista shi ke samun mai duk abin da ka haddace in ka bi wannan tsarin haka in ka kai bakwai to karka yadda ka yi maraja kuma izu ɗaya ɗaya don ana so a sati ka bar rana ɗaya ka bar rana ɗaya a cikin mako ya zama akwai ranar da ba ta cikin wannan lissafin zan gaya muku hikimar da baya mutum yanzu ya haɗa ta zubi ba yanzu ya maraja shi za ta kasance ya za ta ba mu shawara a wanda ta haɗa ta hizu bakwai ne ya cike maraja in ka haɗa ta hizu bakwai yanzu maraja ka za su kawo hizu biyu izu biyu izu biyu izu ɗaya ko? kuna amma ba zai izu ɗaya izu ɗaya izu ɗaya ba da hikimar da zan gaya muku daga baya an fahimta? takwas ka ya maraga ta zama izu biyu biyu biyu sau hudu kome babu wani zaɓi wannan dole haka za ka yi wannan ba ka yi a wannan tsarin namu idan za ka saba kana saba abin ya lalace dole haka za ka yi ba ka da zaɓi biyu biyu biyu biyu ba yi zuwa ya da cewa kwana hudu ko kuwa ko zai yi mu raba shi saɓanin za mu iya sha uku uku uku eh za mu iya za mu iya raba amma dai ba zai tafi daidai ba wannan ya fi nutsuwa ya fi ba wahala biyu biyu biyu biyu biyu kwana hudu ko ba haka ba tara ya za mu uku uku uku uku shi ma ka da wani zaɓi sai ka uku uku uku ko da wata dabara irin taka amma dai kai fita cikin wannan tsarin sai dai wuce kwana shida izu goma to in ka kai izu goma lokacin ka fara nuna sai raji aka ta izu biyar kullum izu biyar izu biyar ka yi sauka sabuwar hadda aya biyar wani ya ce hato malam izu biyar da yawa ya zan yi a abu ne mai sauki a lokacin ai ka kuɗi tashi da karfe hudu na asuba daga karfe hudu kafin a kira sallah asuba kin gama maraja izu biyar cin raka a biyu ba ki sani an fahimta amma bai samu ba duk an kowace sallah ki izu daya an fahimta in ma bai samu ba kafin ki kwanta bacci ki izu biyar kina da da lokaci ki kukuta duk yadda za a yi ki tabbatar da cewa sun yi da ne fi biyar a banza ma whatsapp su kuma mutum online shabin dare online ko a banza online ko ba kawai ko ba a ganin mu to amma an ka zauna hijin kawai wani ma fifa zai buɗe yana kallo sai ya ajiye yana kallo amma an ce izu biyar minci goma goma goma su biyar awa ɗaya fake awa minci hamsin fa kenan sai ko sallolin farillai ba ma yin awa biyar awa ɗaya a rana amma ba za ka ba ƙur'ani awa ɗaya ba a rayuwarka so kullum izu biyar izu biyar an fahimta haka za ka ci gaba har ka kai haddin hizbi goma sha ɗaya yanzu kina gane ha haddin ka yi hizbi goma sha ɗaya sai ka dawo nawa na biyu sai ka dawo izu biyu aha izu biyu aha izu uku haka ne zai zama a kwana shida kenan ko ba su ko kuna gane a daya ɗaya ne zai zama ne kwana shida izu biyu sau biyar goma ɗaya izu ɗaya shida kaga yanzu ya kara sauki ba ku gane ba me hikiman sauƙaƙawa in yanzu ka gama izu goma ka sha wahala kana ganin ta ce kuma ka da biyu sai ka ji kuma abubuwa na wahala kana kwance ma lokacin muna haka kafin mu tashi mai alwala kawai wai irin kaɗan tashi bacci ina ka kaɗan shirya ka miƙe kawai sai ka ga nan da na kaɗi zuwa ashirin kafin ka miƙe ka tashi ka alwala ko ba haka bane ka hau mota daga nan wace ina ne daga nan wace anguwa ce in mutum ya mota zai je daga nan a bani suna wata abu Ahmadu Bello wai sai eh mu mana da irin ta a Kaduna misali ko malama daga nan zaka tafi Ahmadu Bello kawai sai ka kafin ka kai Ahmadu Bello har ka izu daya izudu daga nan kafin ka taka ka tafi bakin titi kawai a ƙasa sai nan da na haka izu ɗaya izudu saboda ƙwarhani ya fara zama daga nan yanzu an buga ƙararrawar tashi zuwa gida abin ki fita gate mutum makaranta kin yi rubi ɗaya an gaya miki haɗa ɗauki gida jaka za a tafi gida su rutu ake yawan ah, layi shi ta sai na ci sai ta ga babban bala'i ka za a uzu billah kina ma dakiya ai ke ba ruwanki da wata kishiya kin gama da kishiya ƙur'ani zalla kawai da kin ɗauki kanki kawai ƙur'ani duk inda ganki qur'ani kina daka kina nika kina zuba magi qur'ani qur'ani qur'ani kina fitso wannan qur'ani komai ke zama ke cikin qur'ani kike jama'a kuna tare da ni Allah sa ana riƙiya Allah sa za a aiki da shi to shi kenan yanzu izinki ya tafi sha biyu yanzu izu biyu biyu sau shida kenan ko izinki ya kai sha uku izu biyu biyu sau shida tare da izu uku guda ɗaya haka ne sha hudu yana kaiwa sha biyar sai murajiyan ke dawo kwana uku haka ne mana ko kuma kwana na ko kwana ko kwana biyar ko kuma kwana hudu gwargwadon lokacin ki ba na so in matsanta miki amma dai ki tabbatar a kullum cikin yi ne maraja a kullum sai kin yi ne hadda ko ba yawa maraja an fahimta har ki kai su goma sha shida kina nan akan wannan tsarin zuwa ashirin ba bari mu fara sauri zuwa ashirin za ki kawo sauka kwana hudu na tabbatar in kika bi wannan tsarin kika yi hadda kika tafi kika kai in a ashirin to yana da wahala in kika yar musabaka ce ki shiga musabaka ka kama ki hadda tun fa kina aya ɗaya fa kullum sai kin karanta a kullum fa tun kika taso sai kin karanta ya za a kama ki hadda haka za ki kai har history ashirin da biyar sai ki dawo kwana biyar history talatin fa kwana na kwana shida ko kwana na ko kwana uku gwargwadon lokaci ko kwana uku haki kai hiski arba'in kwana na kwana hudu ba ki da zaɓi sai dai hudu shi wannan kamar wancan na takwas ne haki zo hiski arba'in da biyar kwana na kwana biyar wanne ne na biyar ɗin biyar haki zo a hiski hamsin kwana nawa kenan goma goma wannan baki da zaɓi shi ma sai dai goma goma don kun ki kware ki wuce sati ki shiga wani sati ba ki gama maraja ba duk wanda ya kai hizbi hamsin a hajja, to a lokacin a lokacin zai fuskanci wata jaraba kun san wata jaraba ce ka watsar da hajjar. ka tafi kama daina zuwa Islamiyya. malamin ma ka gaji da shi ni zan canza malami ni makarantar ta ma ishe ni ni hadda ma akwai wahala ni hadda ma an ci akwai riya ni hadda ma an ce don duniya ake kun san dalili aski ya zo gaban goshi to lokacin shi shedan zai zo yana zuga ki ki watsar kina watsar da hizbi 50 din nan kina rushewa ke ma ki rushe tana rushewa 50 din nan shi na haddan ki ya rushe sai dai ki ga ana hadda sai dai ki rika kwalla ki ga wasu shi Qur'ani ke baki shi bayan kuma da kin bi kin dauko karatun ki da tsari mai kyau kin kai hizbi 50 to tun daga 50 din nan har zuwa za zaki ta fuskantar wannan barazana ko aka kura ma sai ki zo ki zaki karatun kawai sai ki ji karatun ya rikice to ni duk wannan wahalar da na sha mala ya ce in ne hadda haka hadda za ta zauna kuma gashi karatun ma na zo ya makale haka ne mala abakar to daurewa za ki ta hakuri sai ki ta hada da addu'a sai ki ta sanya a sujada ya Allah yadda ka nuna mun farkon fara haddan nan ka bani ikon ganin karshen ta lafiya ka zauna mun da haddan nan haka zaki sai haka zaki sai a hankali hankali hakki kai hizbi 60 yanzu kin kai hizbi 60 kullum kenan kin gama raji an kin gama hajja kenan ko kin yi sadaka an sa ranar walima ko an yi walima ko ba a yi walima ba daga ran da kin kai hajja hijji sittin to a lokacin zaki fara maraja a kullum hijji goma goma goma za rika yi kwana shida har tsawon kwana na har tsawon wata shida karanci yawanci kuma har tsawon shekara guda da duk hada da kika mata irin wannan tsarin kika mata maraja in Allah ya dan kika mata kirawo za ta zo a ko ina kika kira ta a koyaushe kika ce haddar ta zo za ta zo to daga nan bayan wata shida dama mutum ya kammala hada zai aje komai don yi wannan maraja an fahimta wasu sukan dawo kuma su wata sabuwar hajjar wasu kuma suna da wani tsari na maraja na daban almuhim dai ya rage ma tsarin makaranta da kuma tsarin ka kai kanka da kuma lokacin ka irin maraja da za ka amma dai ga tsari na farko an baka wanda za ka kammala shi wasu za sun dawo kuma su rika bi suna dandaka suna bi din rubi kuma a kuma maimaita wasu kuma hijiri wasu kullum a ta nan gawa ya danganta da lokacin ka amma dai in ka bi wannan tsarin za ka kyakkyawan hadda kuma in Allah ya ga hadda za ta zauna to daga nan bayan hadda ta zauna kuma sai ka zo ka kalli rayuwarka me kake so ka mutu da shi wanda in ka mutu za ka tashi a gaban Allah ka ce ya Allah ni makarancin alkur'ani ne a kullum sai na karanta kaza yanzu na baku labarin Yahya ibn Sa'id al ko ya sa wa kansa a kullun sai ya karanta alkur'ani ya sauke da la'asar kuma ya bada hadisi to kai kuma sai ka duba izu biyar zan iya yi a kullum a mutum bar in koma ga Allah ko izu goma zan zan rika yi ko izu ashirin akwai cikin magabata irin su Imam Shafi'i wanda aka zo aka yi masa fatawa in bai san fatawar ba zai ce a dawo bayan kwana uku kun san dalili da ana kana na qur'an fi thalathati ayyam saboda duk bayan kwana uku yake sauke qur'ani kuma su zamanin su da daddare ake saukan qur'ani cikin sallah yake karanta so cikin karatun sallah da yake na qiyamul layl sai Allah ya haska mishi ya hanga mishi sai ya gano amsar fatawar da aka yi masa bai sani ba jama'a lokaci ya tafi sosai ina ganin ya kamata in dakata a nan abinda na fara ne kuma faɗi daidai Allah subhanahu ta'ala ya haɗa da ku cikin ladan inda ne kuskure Allah ya gafarta mana ya gafarta mana baki ɗaya ko ya hakuri na ci muku lokaci da yawa wataƙila ba za ku rasa tambayoyi ba yana da kyau ku mun tambaya akan hadda akan tsarin hadda ne uhm, akwai mai tambaya alaikum salam ki daga sautin ki ba ji yaran ku za na'am ina jin ki to to labas na bismillah shi kenan ba wata mai tambaya eh na wani lokaci idan mutum yana hadda daga cikin matsalolin za su taso masa cikin matsalolin da na faɗa nan ya kai hizbi hamsin wasu ma tun daga raba ƙur'ani biyu zai fara samun matsalolin saboda duk inda ka raba ƙur'ani biyu za ka ga ayoyin ƙasa na shiga cikin na sama na sama na shiga cikin na sama in ka kai hamsin za ka ga kana bakar sai ka ji kamar kana ƙasa to shi wannan maganin wannan maganin mutashabihat in dai ka bi wannan tsarin na maraja to za ka rika cancance ayoyin da suke sama da juna misali idan mutum ya dauko karatu sai ya ji ya ɓace aya sai ya ji ya shiga wata sura to ba hutu gare sa ba shi ba zama lafiya sai ya nemo ayoyin da suka ɗauke mai hankali misali mutum ya zai ce alif lam mim dama wata ce yi karatu ko to gashi nan barin dan مثال يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثال ألف لام زيف على ذلك الكتاب ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ثمن الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون سوى الذين فوق والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون kawai sai ya wuce wa minan nasi man yashtari wata sura na koma a'a to yanzu aiki ya gani yanzu sai na nemo wa minan nasi man yashtari lawal hadith da minan nasi wa minan nasi man yashri na bi sura a batilla wa minan nasi duk sai na nemo su dukansu yau sai ba za a yi bacci ba duk sai an gano su ku gane ba a hankali za ka nemo sai ka ɗauko ƙur'ani sai ka buɗe wannan ayar da na koma a ina take ya aka yi na koma wancan surar bayan kuma farkon suran kuma sai ka dawo farkon suran to ya aka yi nan na ce alif lamin zalikal kitab la can ai alif lamin ko me ai ba zalikal kitab la raiba fi ne can menene tilka ayatul kitabul hakim to ya aka yi ita kanta tilka ayatul kitabul hakim kawai sai ka dika ce tilka ayatul kitabul mubin to akwai matsala sai ka nemo tilka ayatu kitab ka tsaya kasa gaban to sai ka nemo ina ne tilka ayatul kitab aka tsaya ba a kara kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nas kitabun unzila ilayka tilka ayatul kitab wa qur'an mubin tilka ayatul qur'an wa kitab mubin duk wanda ka samu duk ka nemo su ba sai ba natsuwa ba bacci sai ka gano wurare haka ake maganin mutashabihat kin fahimta ina zuwa kina ji kuma kina tantancewa kina rubuta wani lokacin wata mutashabihat idan mutum yana son ya samu nishadi da karsashi ya zama abin ya zama mishi yadda ka san chocolate na san mata suna son chocolate ko sweet ka ji abin kana jin daɗin shi shine in ka samu mutashabihat duk mutashabihat kai masu kai masu zobe kai masu formula me nake nufi da formula rumus na san malam duk suna ba ku irin wannan rumus da musu rumus duk da kaga ayoyi masu kama da juna to ka tsaya ka nemo rumus ka tsaya da kanka kuma ka yi da kanka yafi ka je wani ya maka ko da ta iya bamu wasu shabiya da timarams da kanta misali kamar muna yawan ba ɗalibai misali da fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlan min susu wa ba ridwan la wallahu bi fadlin azim ko wannan shafin ko kun san akwai walahum azabun azim walahum azabun alim walahum azabun muhim to gudun karkace wajen muhim ka sa azim ko wajen alim ka sa muhim nan wurin sai muke, mu yadda muke sai muke wani ramzi ramzin shine amun amun ma'ana kana cewa ko shekara ɗaya ne in ɗaya na rike wannan ramzin ba zan manta ba amun amun ba shekara ɗaya muke nan wuri da rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal fi to Amun shekara kuma haka ne in ka rike wannan ramzin walahum azabun azim walahum azabun alim walahum azabun muhim shikenan haka da matsala kana rike wannan ramzin wannan shafin ko yau aka ko shekara ɗaya kai baka karatun Qur'ani ba karanta wurin ba in ka zo wurin zaka karanta ka wuce lafiya da jama'a kun gane aka farkon suratul nur akwai min as-sadiqin min al-kadhibin min al-kadhibin min as-sadiqin ba hudu ba kenan ba kenan sai ka ce wanne ya fara zuwa sarikin ko kadibin yawwa masu gaskiya za su daura masu karya a tsakiya to ni haka ne na daura masu karyan sun biya a tsakiya masu gaskiya su ne a farko da gaske ba shi kenan ba in na zo wani abin yake suna ta ce yawwa wata bata gane ba yawwa amma wannan duka ba ki rike ba sai ki ce a ah, to da swadun da kafin wani ne farko wani ne Kunga ga swadin ne farko tsakiya mene ne kafin guda biyu ko shi kenan sai ka ce mene sakas ba shi kenan ba sakas eh shi ma dije a daure su sakas daura ba ta karyar eh, kun sa sai an hada da wani bogai da yan allo suke suna hada da gargajiya gargajiya sai ka ji suna tilo farda waye waye suna hada to duk suna yi ne dai ya taimaka musu wajen rike hajar kin gane to akwai shawari da dama a hankali ga malamai na sai su miki bayani na'am ya daga mu ko kin tambaye to na'am zai yi ski yawa menene hikiman in kun kula duk a na ina cire rana daya me hikiman cire rana daya shi wannan rana shi cire shi hikiman cire shi ne saboda ko ta kwana rashin lafiya zai iya zuwa wani uzuri ya zama baka samu yin abin da ya dace ba to da ita zaka rika reflection kun gane na uku kuma in ɗalibi ne ai mutum ba zai rasa ranar wanki ba ba zai rasa ranar kitso ba ko to wannan rana ɗayan ita za ta rika zama reflection an fahimta ko mai gida da ya lalata harka a ranar ya da ya ce shi sai an yi mai abincin rana a lokacin da za su karatu ita ale shi akwai suna da reflection ba a yi faɗa da mai gida ƙwararri baya kashe aure sai dai kulla aure kun fahimta yawa to shi ne kin gane hikiman kwana ɗayan ko yawwa masha Allah eh. na ne eh, ta aita ba da ce kika fanta ni kin ji irin ta dabara ya danganta da lokacin ki ya danganta da lokacin ki misali yanzu misali kin gama sura zaki raba ta biyu ko ko ki yi ta duka ne yanzu lokacin ki zaki kalla yanzu kullum mutum shi zai kalli lokacin shi da abin da yake da iko a kai la yukallifu Allahu nafsan illa wasa amma dai abin da ake so ahabbul amali ila Allah adwamuha wa in kalla, ka dawwama akai kun fahimta in kin dawama kai to akwai wani abu da na faɗa ɗazun wanda na ji daɗi da kika wannan magana ya sa na tuna kamar yadda na gaya muku nake za ku rika ɗaukar aya biyar biyar kake ɗauka faɗa ki dawama akan biyar biyar ɗin nan akwai lokacin da kanki ki je yanzu kin wuce aya biyar Za ki ji yau shafi ɗaya za a yi akwai lokacin da za ki ji yau shafi biyu za a yi to a lokacin in kika kai irin wannan lokacin in kika kai irin wannan lokacin ki makanki adalci sai kin kai fa kike kai irin wannan lokacin to ba lalle bane sai kin karanta so ɗarin ma zai zauna amma kuma dai wanda ya haƙura a kan biyar biyar ɗin ne ya tafi sai ya fi ki ƙarfin hada saboda sai ya nuna duk inda kika yi irin wannan ciwaciwan shine zaka ji mutum ya ba ciwaciwa bane ba bayan mutum ya kammala haka sai ka ji ya ce wallahi na gafarta malam sura kaza har yanzu bata zauna ba sai an sake hada saboda an yi garaje shi garaje ke kawo ne to da kin yi irin wannan garajen ba komai zai taimaka miki saboda ki daga kin ɗauko tsarin kin farko abin ya zama jinin jikinki da ko kin dan tsallake wani wuri kin je yana da sauki kin karanta su uku wani hatin wajen wa'azi kila kin jikin haddace wurin kin ga ba dole bane sai kin kamai mai ta kamar irin su alhamdulillah rabbil alamin ba sai kin irin su ayatul kursi ba sai kin tayi ba misali amma da zaki daure ki yin kuma sai yaki shikenan na san dai an gaji hanji ya daɗe da duban ya kamata a je gida a huta fa subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم الحمد لله